tun farko ma dai gwamnan jihar Taraba ne a kitar Dare Disan Isaku ya soma jangolota inda ko ya bayyana cewa nan da yan kwanaki goma za a kawo jihar hari daga wasu da bai bayyana ko su wane ne ba gwamnan wanda ke yi wa tawagar shugabannin jam'iyyar PDP ta ƙasa da suka ziyarce shi jawabi a Jalingo ya ce su fa yanzu suna ma cikin wani mawuyacin hali kasancewar ba sa iko da jami'an tsaro as i talk to you now we have noticed that in 10 days time we be attacked and we are waiting i have said Reports have come to me, helicopters are dropping arms and ammunition. I am a governor with a, with a crown without a sword. How do I fight and the control of the power. Yanzu yana zaune ne tamkar wani sarkin da babu rawani a kai domin baka iko da 'yan sanda ko jami'an tsaro kuma duk lokacin da muka nemi dauki ba a kama da gaggawa wasu sun samu umarni daga Abuja yanzu haka ma ana shirin kama na wani hari nan da kwanaki goma kuma kwanan nan ma wani jirgi mai sauka a angulu wato helicopter ya sauka a wani kauye shage da makamai dole mu faɗa wa duniya halin da muke ciki a cewar gwamnan jihar Taraban. I have said reports have come to me helicopters are dropping ammunition. yanzu haka ma dai wannan kalaman gwamnan ya tada hankulan jama'a a jihar inda wasu kungiyoyi ke kira gwamnatin Najeriya da ta hanzarta binciken wannan lamari tare ma kuma da ɗaukar mataki a wajen wani taron manema labarai da hadakar kungiyar ci gaban Taraba ta Taraba concern Citizen Forum ta kira shugaban kungiyar barista MB Mustapha ya bayyana kalaman gwamnan ne da katobara da ya kamata ma a bincika mu abin da muke tambayan shi shine ya fito ya yi mana bayani ya gaya mana mu 'yan Taraba musamman sannan yan najeriya dukanmu muna bukatan ya zo ya fito ya mana bayani cewar a tunda ya ce za a kawo wa taraba yaƙi daga nan zuwa kwana goma to sai ya gaya mana mana kenan gwamna ya san masu kawo yaƙin nan don sun gaya masa don haka gwamna ya fito ya gaya mana su waɗanne ne za su kawo mana yaƙi a jihar taraba sa'an nan kuma menene manufansu menene dalilan kawo mana yaƙi me muka yi sa'an nan wane ne ko waɗanne ne suke ainihin ba su gudumawa ko suke ainihin tallafa musu don su kawo mana yakin nan tunda gwamna ya sani har ma ya kayyade kwanaki goma ma'ana gwamna ya san su kenan to sai dai kuma a martanin su hukumomin tsaro a jiya sun ce kawo yanzu ba sami bayanin da gwamnan ke zargi ba kuma so kulma a shirye ma suke su dakile duk wani hari ko kuma fitina da ka iya tashi asp david misal kakakin na yan sandan jihar taraban ya ma bukaci jama'a ne da su ba da bayanan duk wani abu da ba su amince da shi ba muna tattara bayanai game da labarin da kuma za mu yi za mu yi kan kokarin mu mu tabbatar da cewa abin da ake tsammani tsoron da ake ji ba abin da ya faru kamar haka. Haka nan ma kakakin 'yan sandan ya kuwa musa ta zargin da gwamnatin jihar ta yi na cewa fulani makiya sun kashe wasu tibabe hudu a yankin gasol. ya wuri kauye wuro jam allah aka kashe mutum guda hudu suka kuma tafi da waɗansu kayayyaki wanda ya shafi su mashinonin hawa ah, abinda ya faru kenan so muna nan duka muna aiki tuguru mu gane ko su waye suka yi wannan ma mu hana sake faruwarsa. Kafin ma soma aiki da dokar hana kiwo, jihar Taraba ta yi fama da tashi tashi hankula da ke da nasaba da faɗin ƙabilanci ko addini wanda sau tari ma kan ja sa rayuka da kuma dukiya. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.